shugaban kwamandan 'yan hizba wata kwan malam aminu daurawa bello turji shugaban 'yan bindiga ya saki zazzafan bidiyo dangane da kalaman da gwamnan jihar kano ya akan 'yan hizba wata kuma abba kabir yusuf inda ya fito yana cewa abinda hukumar hizba take yi baya dacewa bai kamata a ce idan an kama masu laifi a dinga musu abin da aka ga dama ba wanda mai sauraro a yanzu haka tabbas Malam Aminu Daurawa ya ji zafin wannan magana da Abba Gida-gida ya gaya masa, hakan nesa ya ce ya sauka da kan mukaminsa na kujerar hukumar Hisba. Wanda mai yanzu haka muna tafi da bidiyon da Bello Turji ya wa Abba Gida-gida akan wannan cin zarafi da ya wa hukumar Hisba. Amma kafin nan muna ka idan wannan ne farkon zuwan ka canal ɗinnan ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. sannan kuma ka mana likin a ƙasan bidiyon namu sannan kuma ka mana comment domin jin ra'ayi dangane da abin da abba gida gida ya wa hukumar hisba wanda mai sauraro a yanzu haka za mu iya cewa tabbas a abin da ya faru a jiya gwamna abba kabir yusuf ya samu suka daga gurin masoyansa wanda suke matuƙar ƙaunarsa wanda mai sauraro har wani matashi ya fito social media ya fara waƙar Allah isa Malam Aminu Daurawa ya fito ya fito gwamnan jihar Kano a 2027 wanda mai sauraro a yanzu haka tabbas ya kamata gwamnan jihar Kano wata kuma Abba Kabir Yusuf da ya fito ya sasanta wannan lamari ya dawo da Malam Aminu Daurawa kan kujerarsa ta hukumar Hisba sannan ya bashi haƙuri dangane da kalaman da ya akan hukumar Hisba. Don ba da ban haka ba mai sauraro sanin kanka ne cewar banda Malam Aminu Daurawa ya karɓi shugaban hukumar Hisba da tuni waɗannan 'yan TikTok ɗin da suke abin da suka ga dama da tuni sun fanɗare sun fi haka yawan yin iskanci a cikin TikTok. Wanda mai sauraro yanzu haka za mu iya ce muku ba wani abu ne silar wannan faruwar saukewar Aminu Daurawa daga kan kujerarsa ba face wannan shahararriyar 'yar TikTok ɗin wacce kuka sani da Murja Ibrahim Kunya. Wanda mai sauraro a yanzu haka za mu iya ce muku Murja Ibrahim Kunya ita ce ta yi sanadi akan wannan abu da yake ta wakana wanda mai sauraro ana ta tunanin shin waye ya fitar da Murja Ibrahim Kunya daga gidan gyaran hali bayan hukumar Hisba ta yanke mata hukuncin kwana ashirin da biyar a cikin gidan yari. sai daga baya bayan an kai ta ko kwana ɗaya ba ta yi ba aka samu labarin cewa murja ibrahim kunya ta gudu wanda mai sauraro tabbas wannan lamari ba a isa a ce murja ibrahim kunya ta iya guduwa daga gidan yari ba saboda ita ba namiji ba ce ballantana a ce tana da ƙarfin halin da za ta kama katanga wanda mai sauraro sai daga ƙarshe a gano cewa gwamnatin abba kabir yusuf ita ce wacce ta fitar da murja ibrahim kunya daga gidan gyaran hali Wani mai sauraro tabbas za mu iya ce muku abba kabir yusuf masoyan kano sun nuna masa soyayya sosai akan abin da yi na zama gwamnan jihar kano to amma sai yanzu an nuna masa kuskurensa dangane da maganganun da ya yi akan hukumar hisba da kuma shek malam ibrahim aminu daurawa misraro ci gaba da bibiyar wannan channel ɗin tamu mai albarka